tahin askari fathul jawad muna shahi na 301 cikin kitabul ijara kuma mun kwana wurin da yake cewa wadda wanda sani uku ta to mu zo wadda wanda sani uku wato wanda an mai aiki wanda an kasan ya aiki yana biya abinda ya halaka abinda ya halaka biya ya kai idan an ba mutum rini ko an ba shi dunki abinda an ka ba shi ya halaka biya ya kai an ka ce to inda ya zan ko ma ba alaihi abinda yanzu yana hukowa gare shi shine wato wayar manustani wa ma ba alaihi madunki abinda ya ka dunki bai iya hukowa in sutura ta dole ya sa in marini na dole ya sa sutura da an ka ba hairini amma abinda duk ya zai yana iya <coughs> zama cikin gida har a kare da shi to shi shi ka biya amma abin da zai ana iya hituwa da shi to bai biya sai yan an san akwai ta'addanci ciki yan an samu ta'adiya wannan shi na an ka ce wani ma gaba laihi to inda ya ka biya yan an ba ya ce zai wa mutum nan aiki don Allah nan bai biya malla ya ce wa yan Amina da gairi ajiyar ko da ya ba shi aiki yake zai mai don Allah ba sai ya ba da ku kwabo ba ya abin ne ya halaka biya ya kai lama amilahu bi halarta rabbihi amma banda abin da ya aikata mai shi na nan lokacin da abin ya halaka mai shi na wurin to wannan bai biya amma in ya halaka mai shi bai nan biya ya kai aw saddaqahu ko ko ya gaskata shi da abin ya halaka yace mai ai kayan nan naka son halaka yace ai abubuwan haka suke ina lokaci haka abin yake abin na yiwa don mutane yau ba su da amana haka ko shekara an ka dauke mawa na kaya ya gaskata ko bai gaskata ba to bai biya au qama bihi bayyanatun ko ko shi da ta tsaya ta saka ta eh gaba gari su an kai kuwa barawo ya doki ya ruga an bi shi ba mai ba ya halaka don haka bai biya tunda akwai da cewa ba shi ya ta'adiya ga abin ya halaka ba to in ya riga ya dunki fa in dunki na in ya riga ya rina iri na fa in ya riga ya sassa kayan botata wala ujrata lahu shi ko sai shi hankuri jingate ya ƙara aiki ba biya shi ba sai an ka dauke kaya mai kaya ya gasgasa da kaya sun halaka ko kuma an ka samu shaida cewa kaya sun halaka to shi mai kaya ya hasara ce shi ko wanga shi ya hasara aikin da yi wannan shi a kauli na farko amma wa a waje ibi na mawazi dan mawazi ya ce shi kan ai gaba ɗai don haka in dai har ya gama ɗunki ko har ya gama sassaƙa ko ya gama rini an ka dauke to nawa na aka sassaƙa ko nawa aka rini ko nawa aka ɗunki ya biya ga wacce hasara ga to shi aiki yaya mai yaya mai ko bai mai ba don haka sa da an ka ɗauke nashi an ka ɗauke ba na wanga ba eh muna tare da kuwa to mu zo wa zadda al-ida'u ko da ida'a wa zadda al-ida'u wa sanu istisna'a awal amali bi gairi ajalin wasani ul'ujurata aw sifata wasani ugairaha fal qawlu qawlu sani'i ma yaminihi na tare idan wanda ya kawo kaya ne ajiya wanda ya kawo kaya ya kawo mai aiki shi aiki ya yi aiki ya gama ya ce mai to ga alawa ɗinka an ɗunki ko ga yadinka an ɗunki ko ga ikenka an sassaƙa ɓota, ko ga abinan eh, lailanka an rini ya baya sai ce kas aini ajiya ne baka ba ɗunki nisa ka ba ko ajiya ne baka ba ɓota nisa ka sassaƙa min ba ko na baka shi ban ce kare ne min ba mai kaya shi da waga da'awa wasani'u shi ko wanga dan sana'a sai kiran istisna'u aiki an kasa shi shi kan an sa shi shi aiki na to wal qawlu qawlu sani ya an ka tafi kotu rigima ta kansu kotu wal qawlu qawlu sani zance magana wannan da ya zauna yana sana'a na shi za a karba amma ma'ayamini hita da shan billahi lazi don mai za a sa shi gaba ya rantse a tabbatar ya biya shi kuɗi domin da ya kawo sana'a ta yi ba za ku yi don a kamai aja ba ko ku aja ya zauna a kamai to mai ana kamai aja awul amala bi ghairi ajalin wasani ul ujurata da ya tura sai an nuke mai riga ko an nuke mai taguwa da wando sai ce kai mutane yau akwai alheri Allah ta ka alheri ka ko ga na dade ina son ayi min ga bayan amma yanzu ga sai Allah ya kaddata min shi sadaka saboda Allah Allah ta ka alheri ya ce a wallahi ne da kuɗi ne maka zamani ni na ni zan dole don Allah a min godiya ni kuɗin ce wani ne nika bida fal qawlu qawlu sani'i ya an sai kotu magana sani'u yi nema amma ma'ayamini hisha billahi lazi sani wa gaira gairaha ko da zo sai iske ya ɗunka mai taguwa ya mai hannu mai mai shi kuwa ce a'a yanzu kai fi aka hannu mai anini kai ni hannu kowa mallaka ne ne ce a wanga ce yi maka yace ni kan wanka ce ai ma kaga nan ba shaida aka bida gare su ba kaka ka sun kai kotu to abin da abin magana nan shi mai aikin na aka tambaya mi an ka ce ka yi yace ni kowa mun lace mai ani nace yi mai to sai sha billahi lazi ya tabbatar da magana ta sai a sa shi wanga ya biya shi wal qawl qawl sani'u amma ma ne wal kasamani in an ka zo wajen abin da ake jinga a yi to matsayin jinga kamar kuɗi na na sai so sil'a ba a yi da abin da bai da manfa'a sai abin da da manfa'a wal ujratu kasamani saboda haka mutum bai cewa ta huka nome min gona na in baka tarin tutu ko in baka matattar dabba ko in baka kare ko wal ujratu kasaman wa yajuzu ينا yana halatta a biya jinga da ƙarhi wa manfa'atan yana halatta a biya jinga da manfa'a kama kun yi jinga da shi yayi ma amma shi ku ga gidanka ne ya zauna wata guda babu komi muna tare wa lazamu bil fasad in an ka yi jinga ta ɓaci to yana lizimta sai a yi jingar tamka a ba da jingar tamka inda ta riga ta ɓaci an ce yi lokacin da an ka yi kulli abin ya riga ya ɓaci domin ba a yi kulli bisa da shari'a ba ba a gyara ba ce to sai a dawo ga ujuratul misli sai a bar maganar ijarar sun kai domin ta ɓaci Wai juzu ijaratul hadimi wa zi'iri bi da alihi wa kiswatihi wa yalzamul mushbihu muna tare to kuma ya halatta ijaratul khadimi jingantar da hadimi wanda zai maka hidimar gida a jingantar da shi zi'iri yana halatta a jingantar da wanda zai rika yaro ya rene shi da goyo ne da sauransu shi ake ce mazi'ir amma in za a sawa a sami da amihi da abinci ne wa kiswati da sura ta yi sannan wayar jumul mushbihu kuma ya zinta ba da abin da ya kama da gaskiya kada a zo da abin da bai kama da sawaba ba kuma wanda wanda zai rika yaron nan a samu mushbihi wanda adda ilimi wanda tare da kuwa sannan a samu kuma wanda zai rika yaron nan a samu mushbihi wanda ya kama da nasba yaro duk waɗanga wayan zamul mushbihuna abinda za a kulla ya kama da gaskiya mai reno yaro ya zama ilimi na don in babu ilimi ba a samun takawa sannan mai reno yaro na a samu kuma dotti wanda ya kamala kamar irin gidan da yaro ya hito eh? ƙwarai ku tsohuwa amintatta wani zama ta hidimati ɗibil muƙutal ƙurfi, kuma yana lizimta daga hidiman nan ta yawo abinda al'ada ta hukunta yan an ka ƙulla ijara ga hidimar yaro to duk abinda al'ada ta hukunta ana wa yaro to wannan da an ka wannan ƙulla shi shi kai mishi kamar shi mai wanka ya wanke mai sutura ta ya sha mai kwalli in ya ta mace shi mata lalle ga sunan dai an ka ba da yaro reno ne ana ɗaura bari da dauɗa ya yi sura ba a askewa yaro ya samu tarbiyyar kwarai to ya nizimta mukutular ɗaura duk abin da ƙurfi ya hukunta a yi shi juzi kira kira'u dabati ilama wa bi'in mu'ayyani yana halatta in dabba zuwa ga bagire ayyananne ga ta za ka hau zuwa tambuwan amma bisa ga sharɗin ala in wajada hajatahu dunahu hu bisa hisabihi in ya kai alayru bukata ta tabbiya ba sai ya ci tambol ba sannan in ya samu nan sai alisa sa da jega zuwa aleru kilomita nawa da aleru zuwa tambol kilomita nawa sai a buga sai a hidda abin da an nashi sai a bashi suna da bambanci sai mun koma usulu wala yajuzu kira'ul ardi zar'i bi mad'umin bai halatta ai kira'in kasar da za a shirka da abinci bai halatta mutum ya ba da damman gero a bashi gona ya noma ko ya ba da buhunan gero a bashi gona ya noma haram na bai halatta eh

babu wani sharti babu wani abin ga ihsani eh, eh? a wannan shi aka so ai in kun kai kira'i komi ya biya da shi babu komi amma ban da abin da gona ka karantarwa sai dai ihsani amma ba a kira'i da shi amma ban da irin itace kamar mutum ya baka daji ka noma sai ka sare itacen nan kai horrodi ka biya shi da itacen nan babu komi wannan yayi eh haka haka wani mai aikin albasar da mana ko tonka haka tuwa ne yana son ka faɗa min gamman da kakar gonan eh da mm. awo sai ya bashi kuɗi ya sai da damman nan kasuwa ya shi kuɗi sai ya sai damma kasuwa amma bai bashi damma a damma na mai kaza ne kai ya kiyasu sai biya shi eh, shi ko ta kasuwa ya sai a bai shi damma ta eh? to shi yanzu ba ya yadda ba ya da waɗannan kuɗin zai nomi gona nubanmu mu da wannan ah, ya ya shi bakwai eh, ina muke ina muke ciki wala bi ba'da ma tunbituhu min al-mazru'ati balle da sashen abin take fitarwa na daga abubuwan da ake shimkawa na ake sawa na iruruka sai waya juzu itiradun na kadifi ma la yaktalifu rayuha galiban gonan da an kasan da ayi ruwa ko hitar sun gumi kana tare naka in an kai kira'i kana ido kuɗi ka bashi domin ba a taba ba a taba ruwa ba garin na an kace gonan ka bi kuwa eh, eh sai in ba yi ruwa tan ba kwarai karkara ba ta shi kuwa amma duk wanda shan ta bai saɓawa ga galibi to yana halatta a hannunta kuɗi amma wanda bai abin nan tuwon nan ba a ba a nutu kudi yanzu awo ya kira eh wani ba iko Allah na ba wai juzu istiradu samarati shajarati dari ko bi sharɗi kauni qimatiha fulful ujurati fadunaha yana halatta sharɗanta wa ‘ya'yan itacen gida da sharaɗin kasancewa ƙima ‘ya'yan itacen ya zan sulusin jinga ko abin da bai kai ba mutum na ya amshi gida kira'i amma cikin gidan na akwai lemu icen lemu ko akwai icen mangwaro ko gwaiba ga sunan da irin itacen da ana marmari to shi wanda ya amshi kirai ce to ya ce mai gidan ina da bukata in ce an itace in nina. to babu komi ya sarɗanta cikin kira'i in dai ba su wuce sulusin ƙima abin da an kai kira'i ba babu komai su shiga ciki amma in su wuce in sun kai kamar rabi bai shaɓe alaka mhm. eh? ba ya da kuɗin kira'i ba su ba eh. abin da zafi eh, eh, sulufin kima abin da an ka bai na kira'i wala ya juzu li musulmin ijaratu nafsihi fi amali ma'asiyatin muna tare da kuwa ba shi halatta ga musulmi ya jingantar da kai ne a cikin aikin saba ma Allah aw abdihi ko bawa ne fi amali ma'asiyatin a cikin aikin saba ma Allah au dabati ko dabba te ko mota te ko jirgi nai ko kutu-kutu fi amana ma'asiyatin a cikin aikin sa'a ma Allah au darihi ko gida nai fi amala ma'asiyatin a cikin aikin sa'a ma Allah bai halatta ga musulmi jingantar da waɗanka. saufa eh? amin amin fasulun eh nan da kwana ba shi halatta ko yan kwallo yan dale ya halatta yanzu aiki ya same ku ha wala ya juzu li musulmin ijaratu nafsihi fi amali ma'asiyatin aw abdihi fi amali ma'asiyatin auda ba ta fi amal ma'asiyatin auda rifi amal ma'asiyatin yanzu aiki nauna ko na eh a'a abubuwan da kan faruwa cikin ta su sun ka haramta ta na na na al'aura ko fawwatar da lokacin sallah ko kalaman da ka gudana cikin da ba su da kyau riyala ta in an tsari mai wagare da aka yi babu waɗanda abuwa muka waɗa to shi gina. kan mi ni ganin ba baka ji abin da aka karanta ba yanzu bai halatta mutum ya jingantar da kai ne ga aikin sa'a ma'alla Allah ko ya jingantar da dabba ta ga aikin sa'a ma'alla Allah ko ya jingantar da gida ne akan aikin sa'a ma'alla Allah mai yawan su aina suka soci da shayi shayi da shaye-shaye to mu zo